Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna rayuwar Mihal. Na marubuciya Fatima Umar Kas wacce aka fi sani da Momin Mihal, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Bayan sun idar kasan suka koma, yanzu ma kicin momin ta shige ta ɗora musu girki. Ta zarce ta yi har dare tare da zuba musu wannan karan a kafe suka ci abincin. Bayan sun gama ne kuma mam ta dinga yi mata fira duk da ba maidawa take yi ba amma tana ji. Sai da aka idar da salar magriba sannan sannan Dr. Nihal ya dawo. Ya rafa fakin ɗin motar sai ya ya fito shiga ciki. Ba kowa a falon da aka yi zube akan kujera dan a gaji yake sosai. Alamun sakkowa ya ji daga benen, buɗe limsassun idanun shi nan ya tozali da ita tana sakkowa. Mom tana bin bayanta. Ƙirjici ne ya shiga bugawa da sauri da sauri yadda ta sauya a huni ɗaya kawai. Kallon kayan jikinta ya nan da nan idan shi ya cicciko da ƙwalla. Tino tilan ƙanwar shi da ya rasa a lokacin da bai taɓa zata ba. Mom ce ta ƙarasa sakowa tana faɗin my son, ashe ka shi Sauran magana ta ce ta makale sakamakon ganin yadda idanuwan suka kada suka ja, ga kuma ruwan da ya taru a idan shi. Da sauri ta sa gurin shi tana faɗin, lafiya? Me ya faru? Kallon shi ya maida kan momin sannan ya juya ya kalli Amisha. Ya ce, Mom, kalle ta. Bata yi miki kama da margayiya ba? Mom, dan Allah daga gayo karki bari ta yi amfani da duk wani abu nata. Mom ganin kayan da ke jikinta ne ya fama Ganin kayan da ke jikinta ne ya fama min ciwon da nake ji na rashin ‘yar uwata. Dan gizo take yi min tana tana kama da ita in na kalle ta. Bari in na bari in na fita gobe zan shiga kasuwa in sai mata duk wani abu da za ta bukata. Ita ma mam yanayin ta ya sauya tunar gudan ta. Kallon shi dai sanan ta ce sha Allah da gaba ba za ta ƙara amfani da komai nata ba. Zan kwashe komai na kyauta na zuba mata sabo. Ni kaina duk sanda na kalli ɗakin da tuno ta nake yi. Zuciyata ta karye amma sai dai mu bi ta da addu'a hakika mun yi rashin da ba zai taɓa gogewa daga ramu ba sai dai fatan ubangiji ya ci kanta da rahama ya sa ta huta da amin ta amsa sannan ya ce ina fatan dai an samu ci gaba ko i eh, alhamdulillah yau ma an samu ci gaba sosai a nan za ka sa abincin ne in kawo maka a'a man bari in yi wanka tukunna sai na fi jin daɗin jikina Allah ya ƙara mata lafiya ta sha maganinta kuwa i eh, ta sha oke bari in je in dawo to Tashi ya yi nufi ɗakin shi ita kuma man kusa da ita ta koma ta zauna. Ita kuwa tun zamanta a gurin hankalinta na kan plasma tana kallo kamar ta san me ake yi a ciki. Bai jima da shiga bai fito sanye da jallabiya fara yana ta zuba kamshi. Amisa ta ta kalle shi murmushi ya sakar mata juyawa ta ta kalli mam. Murmushi mam ta yi mata sannan ta ce, Yaya ne hal? Yaya ne hal ta maimaita suna. Shiru ta kamar mai tunani kanta ne ta ji asara da sauri ta rike kan nata. Kusan lokaci ɗaya suka miƙe, don duk hankalinsu na kanta. Mom ce ta rike ta tana mata sannu, shi kuwa rasa me zai yi ma sai kawai ya zauna a ɗaya gefen, yana jera mata sannan. Tashi mom ta ta kama ni da ta haura ta kai ta ɗakin da kwanta da ita ta yi sannan ta zauna. Sai da ta ga ta yi bacci sannan ta tashi ta ja mata ƙofar ta fita. Inda ta bar shi a nan ta same shi da sauri ya ce mom Kan ya daina mata ciwo, iya ya daina ta yi bacci ma. Sai lokacin hankalin shi ya kwanta abincin ta kawo mai ya ci sannan suka ci gaba da fira. Mom, ina son in kin amince. Duk weekend tun da bana fita in dinga kai ta wajen da mutane suke taruwa. Ko Allah zai sa ta ga wani da ta sani. Iyakan ya yi, amma sai kana kula da ita sosai. Insha Allah mam Allah ya sa a dace sannan. Makaranta wacce za a nemar mata, secondary ko ta gaba da secondary. A'a, sai dai ta gaba da secondary idan zan yi zai yi wuya a ce bata gama secondary ba dan daga dukkan alamu daga gidan masu hali ta fito. In ka lura da sintiyar da take jikinta da kuma fatarta. Shikenan mam. in ta kara jin sauki sai a nemar mata. Haka dai suka ci gaba da tattaunawa uwa da ɗanta dan duk wanda ya kalle su ya san akwai shakuwa mai ƙarfi tsakaninsu. Bayan wata ɗaya, A cikin wata ɗaya nan abubuwa da yawa sun faru don ɓangaren Amisha sai dai godiyar Allah. Don yanzu ta iya abubuwa sosai, magana ce dai ba ta yi sosai sai dai kaɗan-kaɗan. Kamar yadda Nihal ya faɗa kuwa duk weekend, duk weekend sai ya fita da ita ya kai ta guraren da jama'a ke taruwa. Amma har yanzu ba a dace ba, yanzu har suka haƙura ma sun fawwala wa Allah komai, sun san bai nufa za ta dawo hayyacinta yanzu ba ne. A cikin fitanar da suke yi sosai shakuwa ta shiga tsakaninsu don shi ji yake kamar 'yar shi ta jini ita ma sosai take jin sha'arinta, don yana ba ta kulawa ta musamman. Yanzu ga ta abinci tare suke ci har momi hakan ne ya ƙara musu shakuwa. A yanzu ba wanda ta sani in ba mom ɗinta ba da ya Nihal. Ko bai dawo da wuri ba duk bacin da take ji ba za ta kwanta ba sai ta gan shi ta ta damun mom ina yake sai dai ta ce mata yanzu zai dawo. A cikin satin da ne ya fara nema mata makarantar aikuwa ba jimawa ta samu admission. Ya yi wa malaman bayanin lalurarta. Sun ce ba matsala za ta samu gurbin karatu a makarantar. Sai da aka gama komai sannan ya sanar da mun ta farin ciki sosai da fatan alkhairi. Tare suka shirya kai ta makarantar sosai, mom ta yi mata nasiha sannan ta mata fatan samun lafiya. Sosai ta kyau cikin shigar doguwar rigar ta milik sannan ta ɗora kofi ɗin hijab madaidaici. Sai farin glass da mom ta ɗora mata. Shi ya tasa a motar ya kai ta makarantar, ko da suka je bayani momi ta ƙara yi wa lectures ɗin, sannan ta jaddada masa cewar a kula mata da ɗaya. Sun ce ba matsala sannan suka sa aka kai ta class ɗinsu, mom ce ta tafi tare da ita, don ta ga gurin zamanta shi kuwa jikin motar ya tsaya yana jiran mom. Wani saurayi ne zaune a kan mota a harabar makaranta idan shi ne ya sauka a kan zuƙeƙiyar yarinyar da ke tahowa. Cire glass ɗin idan shi sai ya fi ganinta da kyau. Sai ya gama ta fi kyau da ta cire glass ɗin. Wow ya furta. Yana ƙara leƙen fuskarta don sun gota shi sun nufi glass Daɗi ne ya cika shi ganin class ɗinsu sa a kai ta. shi ya yabi su, don komawa ajin. Shi kuwa hal duk abin da saurayin ke yi yana kallon shi. Wani irin tuƙuƙin baƙin ciki yake ji ganin kallon da saurayin ke yi mata kamar ya je ya shaƙe shi yake ji, saboda haushi. Ita kuwa Mom, bayan shigarsa ajin, tsayawa ta tana kallon sit, tana kallon sit ɗin. Can ta hango wata kujera ba kowa kai, kama wani ta ta kai ta ta zaunar sannan ta ce. To my daughter, nan makaranta ce. Aka kawo ki, fatan mu shine ki mai da hankali ki yi karatu sosai. Yayanki shi zai dinga kawo ki kuma shi zai dinga zuwa yana ɗaukar ki, kin ji? Kai ta gada alamar to, juyawa mom ta yi ta fita da kallo ta bi ta idan tana ciccikowa da ƙwallon. ita kuwa mam kai tsaye wajen shi ta nufa. Mamaki ne ya cika ta ganin sai huci yake shi kaɗai. Lafiya? Kai dawa? Ta tambaye shi, bayan ta zauna a motar, mom, kowane irin aji aka kai ta, na ga har da maza a ciki akwai wanda ma ya bi bayan ku ni ban yarda da shi ba. Marmashi mom ta idan ta fara zargin wani abu game da ɗanɗan nata, kallon shi dai ta ce ni kan ban ga wani ya bi bayan mu ba. Kuma dama ai ka san haka tsarin yake mata da maza suke yaɗawa a class guda. Da haka kar ka damu, ba abin da zai faru sai alkhairi. To Allah ya sa, har gida ya mai da mam sannan ya juya ya nufi asibiti. Ita kuwa Amisha wani malami ne da ya shigo ya gabatar da ita ga 'yan ajin, sannan ya ce ba ta da lafiya su ba ta duk taimakon da ta nema. Amsawa suka yi dukkansu. Wata budurwa ce ta taso ta dawo kusa da ita ta zauna sannan ta miƙa mata hannu ta ce, My name is Ashna Abubakar, a new Mika mata hannu ta ita ma suka gaisa sannan dai shiru bata ce komai ba. Ita kuwa ganin bata bata amsa ba yasa ta ce bari in ƙara koya miki. Darasin ko? Yana kai ta sannan Ashna ta fara yi mata yadda za ta gane ba laifi ta dan fahimta. Jan da take yi da fira ita kuwa sai dai ta yi mata murmushi dan ba komai take ganewa a maganar ba. Lokacin sallah ma da ya yi tare suka fita suka yi alwala sannan yarinyar ta siyo musu abin da za su ci. Ajin suka dawo suka zauna sai dai duk yadda Ashina ta so ta ci abincin kin ce ta, aka ta kyale ta. Saurayin ne ya shigo kai tsaye inda suke zaune ni fa yana zuwa ya ɗane kan teburin da ke gabansu. Ya zauna, Amisha ce ta fito da snacks da kuma drinks daga jakarta ta ajiye gabanta. Buɗewa ta yi sannan ta ce, mu ci. Girgiza kai ita ma Aishina ta yi alamar a'a. Ganin haka ne ya sa Amisha ɓi baki idan tana cikowa da ƙwalla kamar za ta yi kuka. Shi kuwa saurayin ga baki ɗaya ya saki baki da hanci yana kallonta. Dan ba ƙaramin kyau shagwabar ta yi mata ba. Sai ga kamar shi take yi wa shi komai nata ya yi mai, musamman ma muryarta da ya ji a yanzu. Ashina ce ta girgiza shi da ƙarfi, ganin ta yi mai magana bai ma san tana yi ba. Ƙirjinta ne ya buga da ƙarfi, ganin mayan kallon da yake yi wa yarinyar. Ashraf. Ta kira sunan shi bayan ta girgiza shi. Jiyawa ya kale ta yana faɗin wow beautiful baby. Harara ta maka mai sanin ta ce To, na mamaju, mayan mata ko za ka canza sheƙa ne? Murmushin gefen baki ya yi sannan ya ce ba wani canza sheƙa da zan yi aikin sanke ta musamman ce. Kawai dai ita ma ta yi komai na ta yi min. Juyawa ya yi mai da hankalin shi kanta tuni ta fara cin abincin. Hannu ya sa ya ɗauki donut ya fara ci kallo ɗaya ta yi mai ta mai da kanta ta ci gaba da cin snack ɗin. Ajiyar zuci A zuciya Asna ta miƙe ta figi jakar da sanan ta fice. A bakin ajin ta tsaya don ta san dole sai biyo ta sai dai Ga mamakinta, duk tsayuwarta a gurin bata ga ya fito ba. Har lokacin dawowa ajiye aka fara kokkomawa juyawar ta ita ma ta koma. Zuciyarta na ta farfasa ko kallon gefen da Amisha take bata ba. Dan da farko ta ji son yarinyar sai dai a yanzu mugun haushin da take ji ganin za ta shiga tsakaninta da saurayin da take matukar so a zuciyarta. Haka dai aka karasa musu darasin da suke da shi na ranar sannan suka fito. Ita ma Amisha fitowa ta ta tsaya tana jiran yayan nata. Shi kuwa hal tun fitowar ta ya ganta, kasancewar idon shi na kan ajin. Dan tun ɗazun ya zo yake jiran su fito. Ganin bata gan shi ba yasa ya isa gurinta, ita ma sai sannan ta gan shi. Murmushi ya sakar mata ita ma murmushin ta sannan ta ce sanni da dawowa ya hal. Murmushi ya aran shi ya ce wai sani da dawowa. Irin yadda take faɗa a gida yanzu ma shi ta mayar wai dawowa. Amsawa ya sane ya ce to taho. Jirawa suka yi suka karasa gurin motar shi buɗe mata motar ya sannan ya shiga. Bayan ta shiga, ya tada suka tafi. Ashraf da ke kallon su motar shi shi ma ya shiga sannan ya bi bayan su. Ita kuwa Ashna da ke jiran ya zo ya ba ta haƙuri, ya ce da zo su tafi, sai gani ta yi motar sa Amisha. Kasa motsawa daga gurin ta yi saboda ta ce shi kuwa, Hon ya yi mai gadi ya buɗe mai ya shige. Sai dai yana shiga shi ma Ashraf ya danna tashi motar ciki. Da kallo mai gadin ya bi motar har ta shiga ta yi fakin. Fitowa suka kusan a tare sai dai cak Nihal ya tsaya yana jiran ganin mai fitowar. Mamaki ne ya cika shi ganin saurayin ɗazu ya fito, ya kuma nufo su. Kallo yake bin shi da shi tun daga ɗan. Tun daga ɗan iskan askin kan shi har zuwa matsatsin kayan da ke jikin shi. A fusace ya dakatar da shi. Ta hanyar faɗin, dakata malam anan. Ina za ka je? Wai baka ikon shiga mana gida? Tsayuwar shi ya gyara sannan kai tsaye ya ce, wurin amince na zo ita na biyo saboda na kamu da ƙaunarta. Wani mugun kallo yake bin shi da shi sai da ya sai da ya shiru sana ya ce fice mana daga gida. Dan baka samu karɓuwa ba, kai in banda shashasha ne, kaga ta yi maka kama da irin 'yan iska irin ku, kalle fakka fa kamar ba ɗan musulmi ba. Ka juya, ka fice mana daga gida. Kuma duk ranar da na ƙara ganin ƙafarka a gidan nan sai ka yi mamakin abin da zan yi maka. Shi ma Ashraf ɗin a zuciya ya ce ya ishe ka haka. Kai ka san ko ɗan gidan wane ne kake kira na da shashasha? Akan na ce ina son ta shi shine zaka zage ni? To wallahi ko kana so ko baka so sai na yi soyayya da ita. Dan ni ‘yan mata ne ke bi na ni bana bin su sai a kanta. Sai dai ka yi duk abin da za ka yi. A da kallon yayan kallon yayanta ne maka amma yanzu kishi nake gani kurukuru a idanka. To na san kai ma son ta kake idan haka baka isa. ka hana ni yin soyayya da ita ba. Yana kawai maganar ya juya ya shige motar shi ya fice daga gidan. Shi ma juyawa ya shiga gidan zuciyar shi na tafarfasa. farfasa. Ita kuwa Amisha daman tuni ta shige ciki ganin yayin nata na ta faɗa. Yana fita daga gate ɗin ya ja ya tsaya ganin Ashina tsaye a jikin motar a ƙofar gidan ashe ita ma biyo su ta yi. Kashe motar ya yi sana ya fito nufi gurin ta tsayawa ya yi sana ce, Ashina, me kike yi a nan? Wata muguwa harara ta maka mai kamar irin ta za su faɗo ta ce, Wato biyo ta kai har gidansu ko? Daga zuwan ta yau shine har ka ce a kanta? To wallahi ka sani ni ba za ka yaudare ni kamar yadda ka saba yaudare 'yan mata ba. Saboda ni ina maka san da ba zan iya barwa ta kai ba. Kuma ka sani zan iya aikata komai a kanka kuma wallahi matuƙar baka rabu da ita ba. ko me ya biyo baya ko kuka ja shi. Tana gama magana ta juya ta shige motar ta tafi shi ma taɓe bakin shi ya yi sannan ya juya ya tafi. Fada kawai yake yi kamar zai ari baki tun shigar shi falon. Tambayar shi mam ta yi me ya faru dan ya ta mata bayanin yadda suka yi shi da wannan saurayi. Sannan ya kara da cewa ba za ta ƙara zuwa makarantar ba. Ba za ta ƙara zuwa makarantar ba wata zai nima mata ko a hakura da karatun ga baki ɗaya. Nan fa ta dinga tausar shi don ta riga ta gama gano inda ya dosa. Ita a garin yaron ne baya so shi yasa yake ta kushe shi. Nan ta dinga tausar shi da nuna mai ko an canza mata makaranta, ai dai dole za ta fita kuma a hakan za a iya samun wani ya ganta yana so. Ganin man bata goyi bayan a cire ta daga makarantar ba, yasa ya janye maganar ba don ya so ba. Ita kuwa tana raɓa jikin mam ta yi lif don bata taɓa ganin cikin bishi ba sai yau. Tashiyar ya shige ɗakin cike da takaici ji yake daman bai kawo shawarar saka ta a makaranta ba. Haka ta ci gaba da zuwa makarantar ga har an ɗau lokaci shi kuwa ya hawa tun yana kasawa ya tsare. Ta hanyar in ya kai ta ba zai tabbas sai an tashi ya maida ta. Yanzu har ya saki jikin shi ya ci gaba da tafiya in ya kai ta. Ganin bai ƙara ganin saurayin ba kuma bai ƙara zuwa gidan ba. Shi kuwa Ashraf da ƙyar ya lallaɓa Ashina ta hakura ta saurare shi nan ya ce ta samu lokaci. zai zo gidansu su yi wata magana ba musu wata abinci amince. Kamar yadda ya ce zai zo su yi magana zuwa yi kuwa a waya ya kira ta ita ma tuni take jiran shi don ta kosa ya zo su tattauna ta san dai ba zai wuce a kan maganar aurensu ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.